Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shiri a yau Asabar 28 ga watan Satumba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafai da shi ga kanan labarai. 'Yan sanda a arewacin Najeriya sun ce sun ceto yara maza da maza manya sama da ɗari uku da aka tsare a wata makarantar Islamiyya inda yau da yawansu an shayi masu duka an kuma keta haddansu. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi cewa ƙaruwar rikice-rikice da munanan hare-haren da 'yan bindiga ke kaiwa a arewa maso gabashin Najeriya na sanya dubban 'yan gudun hijira guduwa zuwa jamhuriyar Nijar. Jakadan shugaban Amurka na musamman a Ukraine ya yi murabus jiya jama'a a cewar kafofin yaɗa labaran Amurka da suka ambaci majiyoyin da ke da masaniya a kan batun. Kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar ƙungiyoyin kare muhalli sun yi jerin gwano a yau a birnin Yamai. Bayan haka kuma za ku ji hirar da abokin aikinmu wato Baba Makeri yi da gwamnan jihar Zamfara a wurin taron Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi a birnin New York game da batun tattalin arziki da kuma tsaro a jihar. an samu tsaro wanda yake kowa ya shaida haka a najeriya kuma har yanzu ba mu yi ƙasa a gwiwa ba muna nan muna iyaka mu domin tabbatar da cewa al'ummar jihar zamfara za su rinka kwana da idanunsu biyu sannan muna taba da shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim garba zai gabatar amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. 'Yan sanda a arewacin Najeriya sun ce sun ceto yara maza da maza manya sama da ɗari uku da aka tsare a wata makarantar Islamiyya inda da yawansu an shayi masu duka an kuma keta haddansu. 'Yan sandan sun faɗi cewa galiban mutanen da aka ceto ɗaure da sarƙa aka same su a lokacin da jami'an tsaro suka kai wani samami a birnin Kaduna shekaran jiya Alhamis bayan da aka kwarmata masu bayanin abin da ke faruwa. Kafar talabijin ɗin jihar ta nuna yadda yawancin mazan da yaran ke cikin mawuyacin hali duk a galabaice suke kuma da ƙyar suke tafiya. Makarantar na ɗaukar ɗalibai don ta koya musu karatun alkur'ani ta kuma taimaka wajen sauya tunanin waɗanda suke shan miyagun ƙwayoyi ko kangararru. Ko da yake 'yan sanda sun ce makarantar ma ba ta da izinin koyar da wani abu kwata-kwata. rundunar 'yan sandan ta ce an kama mai makarantar da wasu malamai su shida a samaman da aka kai Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi cewa ƙaruwar rikice-rikice da munanan har-haren da 'yan bindiga ke kaiwa a arewa maso gabashin Najeriya na sanya dabban 'yan gudun hijira guduwa zuwa jamhuriyar Nijar. Hukumar ta ce yanayin na haifar da wani sabon tashin hankalin taimakon agajin gaggawa a yankin iyakar kasashen biyu. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton cewa 'yan Najeriya fiye da dubu arba'in suka tsere zuwa Nijar a cikin watanni goma da suka gabata. Hukumar ta kuma ce kusan rabinsu tun daga ƙarshen watan Mayu suka isa Nijar. A rana ɗaya kacal ranar 11 ga watan Satumba, hukumar ta ce fararen hula sama da 2,500 da ƙungiyoyin 'yan bindiga a Najeriya suka kai wa hari ne suka yi gudun tsira da rayukansu. Mai magana da yawon hukumar Babar Balog ya faɗawa murya Amurka cewa 'yan bindigar da suke kai waɗannan hare-haren akan fararen hula ba su da alaƙa da 'yan ƙungiyar Boko Haram. Tun dai daga shekarar 2009 kungiyar 'yan Boko Haram ta kashe mutane fiye da dubu talatin miliyoyin jama'a kuma sun rasa matsugunansu. Bayan haka an samu tashin hankalin taimakon agaji mai muni. Balok ya ce 'yan gudun hijirar da suka isa Nijar a rikida suke kaiwa. They tell us these groups are really well organized and well armed and they kind of operate. Ya ce sun faɗa mana cewa waɗannan ƙungiyoyin mayakan a shirye suke kuma suna da makamai. Suna zuwa gida-gida, ƙauye-ƙauye suna kashe mutane da lalata dukiyar jama'a kuma su gudu ba tare da an yi masu wani abu ba. Jakadan shugaban Amurka na musamman a Ukraine ya yi murabas jiya jama'a a cewar kafofin yada labaran Amurka da suka ambaci majiyoyin da ke da masaniya a kan batan. Rahotannin sun ce Kurt Volker ya yi murabas daga mukamansa bayan da ya gana da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a jiya jama'a. Nan take dai ma'aikatar harkokin wajen Amurka bata ce komi ba bayan da aka tuntube ta game da batan. An ambaci sunan Volka a takaddamar wani mai kwarmata bayanan sirri da ya haddasa fara binciken yiwuwar tumbuke shugaba Donald Trump. Bayan korafin sun nuna wato bayanan korafin sun nuna cewa Volka ya taimaka wajen shirya wata ganawa da aka yi tsakanin lauyan Trump, Rudy Giuliani, da jami'an Ukraine. mai kwarmatan da ba a bayyana kowane ne ba ya yi zargin cewa ranar 25 ga watan yulin da ya gabata a lokacin wata hira wayar ta raho trump ya nemi taimakon sabon shugaban ukraine akan ya nemo wasu bayanan da za su alakanta tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden da ɗansa hunter da wani laifi don gurgunta neman takarar biden ɗin a ƙarƙashin jam'iyyar democrat a zaben shekarar 2020 da ke tafe. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Pakistan ta yanke shawarar buɗe iyakarta da Afghanistan don ba 'yan ƙasar Afghanistan ɗan damar komawa ƙasar su su kaɗa kuri'a a zaben shugaban ƙasar da ake yi a ƙasar a yau Asabar. Ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta faɗa a yau Asabar cewa ta sami saƙon buƙatar buɗe iyakar daga Afghanistan a ƙwararren lokaci. Dama Pakistan ɗin ta shirya ta rufe iyakarta da Afghanistan a yau Asabar da gobe Lahadi don gujewa wata tashin tashina a lokacin zaben na Afghanistan. Afghanistan dai ta sha zargin Pakistan na ba mayakan Taliban mafaka, zargin da Pakistan ta sha musantawa. A yau Asabar aka buɗe rumfunan zaɓe a Afghanistan a daidai lokacin da ake fuskantar barazanar kai hari a rumfunan zaben daga 'yan Taliban. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai fagen rahotanninmu a jamhuriyar Nijar albarkacin mako na musamman ɗin da aka ware da nufin tayar da shugabannin duniya daga bacci don ganin an so mazarta da shawarwarin da aka tsayar a yayin taron yaƙi da illolin canjin yanayi na birnin Paris. Ƙungiyoyin kare muhalli sun yi jerin gwano a yau a birnin Yamai ga wakilinmu Sulaiman mudubarma da ƙarin bayani. Ɗaruruwan matasa ne suka yi tattaki daga farfajiyar da ake kira plaswifi da ke birnin Yamai zuwa Rompuan de Martir da ke gab da gabar kogin Isa wato Flag Niger inda suka gudanar da gangami da nufin jan hankulan shugabannin duniya akan bukatar mutunta alkawalin da suka ɗauka game da batun yaƙi da illolin canjin yanayi. Isa Garba na daga cikin shugabannin kungiyar GVA wacce ke gaban wannan yunkuri. Mun gani an sa hannu a kasan Paris bis an kai yarjejeniya an ka sa hannu amma har yanzu sa hannun nan babu nan ga ganin eh, sake huska don shi ne mun ka ce duk duniya ko ina an yi jerin gwano mun kuma 'yan Nijar mun ka ce bai kamata a ce wai babu cikin wannan sahihun duniya ya kamata a ce an yi da mu kuma eh, abin horin cikin mu yau ne shugaban kasar mu ya hito da wannan babban taron da an kai a garin new york ya dawo ya ga isko muna nan muna wannan jerin gwano kenan abu ne na horin ciki wajen mu tunda yana sa ya sani an kasar niger ma su ma sun shiga cikin wannan layi jamhuriyar niger kamar sauran kasashen yankin sahel na daga cikin kasashen da ke ɗanɗana kuɗa a sanadiyar dumamar yanayi dalili kenan matasan ƙasar suka tashi tsaye don an karar da mahukunta akan wannan matsala in ji nafisa hassan alfari wata 'yar gwagwarmayar kare muhalli yanzu in kun ga isa ruwa yadda yake shekaru da baya ba haka ne isa take yanzu in kun duba ku ga da in ka huta nan da ka huta garin ya mai kana ga itace amma yanzu babu itacen nan ba su kuma idan shine muke so mu sha hankalin shugabanni akan kilima akan zamantacewa na na al'umma kenan yau mu matasa mun gani ne in ba mu yi shi ba babu wanda za ya yi shi shi yasa yau muka taso muna cikin muna nan ga marshe saboda justice climatic jinkirta zartar da matakan dakatar da abubuwan da ke haddasa dumamar yanayi wani abu ne da aka hango cewa yana barazana ga dorewar rayuwar halittu nan da 'yan shekaru masu zuwa ba dole ba ne yau a ce wai da lantarki dole sai da esansi ko sai da gasol mun ka lantarki akwai abubuwa da dama da ake lantarki da tunda abu abin da ke ka takwasan ma cikin duniyan aiki da lantarki saboda aikin lantarki ne mun ka ce a yi aiki a yi unhwani da rana a yi unhwani da iska a yi unhwani da zahin kasa kuma kuma a yi unhwani da teku da isa da ke gare mu da muna iya lantarki da su yau duniya wadda muke jin zahi nan zuwa shekara hamsin ma'ilmanta suka ce ba ta yawa mutum ya yi rayuwa a duniya tunda zahin bai sa mutane su rayu ya kamata a ce wai kenan mun yi lissayi mun yi nazari tunda ba mu ba mu da mu da suke zauwa ya kamata a ce wai mun bar musu duniya kyautawa inda ake iya rayuwa rayuwa na gaske rayuwa na na jin daɗi. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. da Suleiman Mini Barma. Yanzu kuma bari mu leƙa birnin New York a nan Amurka. A wurin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na bana, gwamnan jihar Zamfara ya faɗi cewa gwamnatin jiharsa ta fara neman masu jari akan harkokin noma domin tada da tattalin arzikin jihar. Ga hira da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya yi da gwamnan jihar Zamfara wato Bello Muhammad. mun zo ne kamar da kuka sani cewa duk shekara ana wannan taro na majalisar ɗinkin duniya shine muka shigo domin mu ma mu zo mu ga abubuwan da za a yi da kuma bayyana abubuwan da ke gare mu da ƙudurorin gwamnatinmu na najeriya da kuma jihar mu ta zamfara To da ka zo menene irin gudunmuwa da za a ce ka kawo da kuma menene ka samu da kai ma za ka kai ya zama gudunmuwa ga ainihin jiharka? Amma haɗu da masu zuba hannun jari kala daban-daban wanda kuma insha Allahu za su shigo jihar muta zamfara domin zuba hannun jarin su har bangaren noma. akwai mutane da da suke son su zo har wannan kuduri da ke gare mu na yin roga za su shigo domin a samu kamfuna da za su rinka tatsan madara ana yagwar da shi da kuma cheese wannan mun maganganu da mutane kusan gurup uku inda za su wannan sannan kuma da noman shinkafa da kuma noman itatuwan marmari kamar irin su apple grape ayaba da sauransu wannan su mun samu gurup ɗin da ke so idan za mu ba su ƙasar noma za su zo su sa wannan domin yin zirga-zirga da shi da kaiwa wasu ƙasashe na afirka to ina mutum tsaro tun da yake samun irin waɗannan zuba jari da sauransu sai da an samu ingantan tsaro yabacin tsaro a jihar zamfara to alhamdulillah ba kamar da ka sani zamfara tun zuwa na muna ta kokari kuma allah shiga cikin al'amarin an samu tsaro wanda yake kowa ya shaida haka a najeriya kuma har yanzu ba mu yi kasa a gwiwa ba muna nan muna iyaka kokarin mu domin tabbatar da cewa al'umma jihar zamfara za su rinka kwana da idanunsu biyu ruhi misali ko da ni zo nan ba wai na zo ne kawai wannan ziyara ita kaɗai ba na zo kuma da diba wasu harkoki na harkar tsaro wanda kuma na samu ilimi eh, na daban kuma akan sha'anin tsaro yadda za a shawo kan duk wani abu da zai iya tasowa wanda zai wa al'ummar mu barazana insha Allah. To a kwanan kwanan nan gwamnatin jihar Zamfara ta da wata sanarwa akan wasu da suke hada baki da tsofaffin 'yan kungiyar Boko Haram da suke son su ta da zaune tsaye a jihar Zamfara. Wani irin matakai ne gwamnati ta dauka na ganin ta dakile irin wannan abu? Eh, to mun ɗauki matakai masu karfi. kuma alhamdulillahi in allah da asirin wa'annan mutane zai tonu domin an fara samun bayanai na sirri wanda za su tona asirin masu wa'annan tsare-tsare in allah da kamar yadda ka sani ita harkar duniya ko shi ba ɓoye take ba kuma tun da mu tsakani da allah muke yi muna son mu kare rayuwar al'umma da dukiyoyinsu to na san da allah ba zai ba mu kunya ba a koyaushe tunanin wannan gwamnati shine ya za ta yi a kare rayuwa ta al'umma ta wannan jiha don haka muna nan kuma ana nan ana bincike mai tsanani wanda an kuma fara samun kan zaren abubuwan da abun da ya faru in Allah da kuma duniya za ta ji abun da ake ciki. Ɗan kama bayan rigima kuma ɗan kama bayan oh, ha'ilaha <laughs> illallahu. Ɗan kama a rage rigima ba ka da gaimatu da ka ga fasinja, nan kawo kayanka. ba na kuɗinka a hannuna kuma sa kaya a cikin mato ɗan <laughs> kamashin manajan rigima ba abin da idame shi to a gaida baba makeri masu sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc inda agogo ke cewa karfe 11 na safe da minti 16 to yanzu kuma ga ibrahim garba da shirin mu na gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji babi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin su Musa Usman daga Kano da Garba Muhammad Yola kan tarihin masarautar Ilori da kuma alakarta da Fulani da Yarbawa. To idan masu tambaya su Musa Usman da Garba Yola na saurare. Ga kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyinku daga masanin tarihi na gidan tarihin Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala. wanda yau ma zai dan koma baya ya dora daga bayaninsa kan fadin daular usmaniya wadda daular ta ilori ke ciki sannan daular usmaniya kuma ta wuce ma sararin fadin inda najeriya take a yanzu kasan ta isa ma har mai wurno har cikin chadi har cikin niger har wani yanki wasu yankuna da ke cikin abin da ya shafi kamaru to shine abin da nake so mutane su fahimta saboda wasu za su yi mamaki su ce aka yi aka samu daular usmaniya kuma a cikin ilorin to saboda irin waɗannan bayanai na tarihi wanda ba kowa ya sani ba shi yasa muka ce to yana da kyau a faɗaɗa bayanin don mutane su iya fahimta hmm. kuma ba magana ne ya jihadi ne na kabilanci ko wani abu da makamancin wannan ba a jihadi ne da ya shafi a faɗaɗa shari'a ta musulunci da kuma inganta rayuwar jama'a da kuma kau da zalunci domin saboda an zo an samu masarautu mutane suna mulkar kawunansu da kuma tsari irin na addini da kuma tsari irin na karantarwa hmm. amma da yake inda aka saba abubuwa suka lalace sai aka samu wasu kuma suka taso suka zo suka kawo gyara hmm. a wannan yanki yawa wato doktor mm. a yanzu a iya cewa fulani ne ke sarautar ilorin kenan ko kuma gamayyar fulani da ko a sirke za a ce za a ce fulani ne suke sarautar ilorin amma kuma waɗanda suka zo suka rikide suka zamanto a dan allah ya sa na taba zama da wani basarake mm. ba fulatani kuma dan yankin ilorin mm. mai babbar sarauta a wannan ƙasa ta ilorin muka zauna da shi muna bayani ya ce dukkan fulani ne hmm. sai da yawa harshen su ya juya ya koma yarabanci suke yi amma so da yawa za a ga yarabawa musamman yan yankunan oyo oshun lagos da sauransu suna tunanin ya kamata a ce ilorin ta dawo karkashin yankin yammacin najeriya hmm. saboda mafi yawancinsu suna ganin al'adunsu iri ɗaya ɗabi'unsu iri daya amma kuma gashi fulani ne suka zo suka kafa sansani suka kwace daular to abin na yi musu na ci musu rai shekaru da dama sun sha yunkuri su zo su ce za su fada ma daular ilorin saboda suna su kwace ta hmm. saboda suna tunanin tasu ce ba ta hausa fulani ba hmm. ba kuma ta mutanen arewacin najeriya ba ne hmm. yau wato baya ga ita kanta masarautar al'ummar eh. garin ilorin fa fulani suka fi rinjaye koko ya abin yake to yawanci yarabawa suka fi rinjaye amma akwai fulani masu ɗimbin yawa hmm. kuma akwai hausawa akwai nufawa akwai jinsin mutane daban-daban waɗanda suka zo suka zauna hmm. kaga tasirin hijira kenan hmm. daga wannan yanki a koma wancan yanki daga wannan yanki a koma wancan yanki saboda shi ke tabbatar da tarihin al'umma cuɗanya da jama'a wanda za su zo da fasaharsu da iliminsu da ƙwarewarsu su zo su raya gari sannan mutane su samu arziki su samu sana'o'in yi da sauransu to idan ka ce kai ka ta a kabila ka ce kawai za ta zauna a wuri to gari ba zai ci gaba ba to amma sakamakon zuwan jama'a daban-daban kowa zai zo da su da irin ilimin su da irin baiwa da Allah ya masa da irin sana'o'in da yake da shi to zai zo taimaka wurin asasa wannan gari da bunƙasa shi mm. to kusan abin da ya faru kenan a wato a ilorin mutane daban-daban sun zo sun zauna duk da dai cewa gari ne wanda asali yarbawa suka kafa shi amma kuma sai zamana tasirin mutane waɗanda suka zo daga sassa daban-daban ya sa garin ya bunkasa ya faɗa da ya ci gaba. To ɗazu kana bayani game da sauran masarautu haka. Yawwa abin da nake so in ce anan shine jihadin shehu dan fodiyo an san cewa shehu ya ba da tutoci ga masarautu daban-daban. Hmm. To akwai wurare da aka yi jihadin shehu dan fodiyo wanda labarin su bai zo ga al'umma ba sosai sai daga baya-baya misali an san dai cewa a adamawa shehu ya ba da tuta ga sarkin adamawa aka yi jihadi hmm. amma akwai ƙananan yankuna da shi sarkin adamawa ya ba ma tuta tutoci su kuma suka je suka aiwatar da jihadi a yankunansu suka dawo karkashin yankin adamawa haka ya faru a cikin gombe sarkin shehu dan fodo ya ba da tuta ga sarkin amma daga baya ya je rarraba ƙananan tutoci shi ma aka yi yaƙi a yankuna daban-daban da dama da ke karkashin daular gombe sannan bayan an ci yaƙi kuma suka dawo karkashin daular gombe haka ya faru a zaria sarki ya musa aka ba mu tuta amma yankuna daban-daban kamar yankin jama'a da ke kudancin kaduna a yanzu ai sarki sarkin haruna kajuru shi ne sarki usman kabin yabo na jama'a ya yaƙa aka yi jihadi tsakaninsu aka tabbatar da daular. ta usmaniya a wannan yanki hmm. su haka ya faru a cikin abin da ya shafi daula irin ta ilorin a zamanin shekara ta 1824 su ma suka samu wannan izini sannan suka je suka aiwatar da jihadi a wannan yanki sannan aka kafa daula a wannan wuri sannan daular usmaniya kuma ta wuce ma sararin fadin inda najeriya take a yanzu kasan ta isa ma har mai wurno har cikin chadi har cikin niger har wani yanki wasu yankuna da ke cikin abin da ya shafi kamaru to shine abin da nake so mutane su fahimta saboda wasu za su yi mamaki su ce aka yi aka samu daular usmaniya kuma a cikin ilorin to saboda irin waɗannan bayanai na tarihi wanda ba kowa ya sani ba sai sa muka ce to yana da kyau a faɗaɗa bayanin don mutane su iya fahimta hmm. kuma ba magana ne ya jihadi ne na kabilanci ko wani abu da makamancin wannan ba a jihadi ne da ya shafi ah, faɗaɗa shari'a ta musulunci da kuma inganta rayuwar jama'a da kuma kau da zalunci domin saboda an zo an samu masarautu mutane suna mulkar kawunansu da kuma tsari irin na addini da kuma tsari irin na karantarwa hmm. amma da yake inda aka saba abubuwa suka lalace sai aka samu wasu kuma suka taso suka zo suka kawo gyara hmm. a wannan yanki Yawa, wato dokto mm. a yanzu a iya cewa Fulani ne ke sarautar ilorin kenan ko kuma gamayyar Fulani da ko a sirke za a ce? Za a ce Fulani ne suke sarautar ilorin, amma kuma waɗanda suka zo suka rikide suka zamanto a dan Allah ya sa na taɓa zama da wani basarake mm. ba Fulatani. kuma ɗan yankin ilorin hmm. mai babbar sarauta a wannan yanki a wannan a wannan kasa ta ilorin hmm. muka zauna da shi muna bayani ya ce dukkan su fulani ne ko hmm. da yawa harshen su ya juya ya koma yarabanci suke yi amma so da yawa za a ga yarabawa musamman yan yankunan oyo yankunan oshun lagos da sauransu suna tunanin ya kamata a ce ilorin ta dawo karkashin yankin yammacin najeriya hmm. saboda mafi yawancinsu suna ganin al'adunsu iri ɗaya ɗabi'unsu iri ɗaya amma kuma gashi fulani ne suka zo suka kafa sansani suka kwace daular hmm. to abin na musu na ci musu rai hmm. shekaru da dama sun sha yunkuri su zo su ce za su fada ma daular ilorin saboda suna su su kwace ta saboda suna tunanin tasu ce ba ta hausa fulani ba ba kuma ta mutanen arewacin najeriya ba ne Yau wato. To, doktor baya ga ita kanta masarautar al'ummar eh. garin ilorin fa fulani suka fi rinjaye koko ya abin yake? To, yawanci yarbawa suka fi rinjaye amma akwai fulani masu ɗimbin yawa a wannan a wannan a wannan yanki. Hmm. Kuma akwai hausawa, akwai nufawa, akwai jinsin mutane daban-daban waɗanda suka zo suka zauna. Hmm. Kaga tasirin hijira kenan hmm. daga wannan yanki a koma wancan yanki daga wannan yanki a koma wancan yanki saboda shi ke tabbatar da tarihin al'umma cuɗanya da jama'a wanda za su zo da fasaharsu da iliminsu da ƙwarewarsu su zo su raya gari sannan mutane su samu arziki su samu sana'o'in yi da sauransu to idan ka ce kai ka ta takaita a kabila ka ce kawai za ta zauna a wuri to gari ba zai ci gaba ba to amma sakamakon zuwan jama'a daban-daban kowa zai zo da fasaharsa da irin iliminsu da irin baiwa da Allah ya masa da irin sana'o'in da yake da shi to zai zo ya taimaka wurin asasa wannan gari da bunƙasa shi. Mm. To kusan abin da ya faru kenan a wato a Ilorin. Mutane daban-daban sun zo sun zauna duk da dai cewa gari ne wanda asali yarabawa suka kafa shi amma kuma sai zamana tasirin mutane waɗanda suka zo daga sassa daban-daban ya sa ganin ya bunƙasa ya faɗa da ya ci gaba. To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da ya amsa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya. a gaida Ibrahim Garba. Uh, masu sauraro kada dai ku <laughs> shafa dai har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda agogo ke cewa karfe goma sha ɗaya da ashirin da shida na safe yanzu kuma kafin mu kammala shirin ga maryam ta dawo da labarai amma yanzu karin a takaice takaice ɗaya daga cikin jagororin masu zanga-zanga a birnin hong kong ya sanar da aniyarsa ta neman takara joshua wong ya faɗa a yau asabar cewa zai tsaya takarar neman kujerar shugaban gunduma a zaben da za a yi a watan nuwamba wong ya faɗi cewa bayan wasu shawarwari da nazari ne ya yanke shawarar tsayawa takarar Mr. Wong ya yi wannan sanarwar ne kafin a fara zanga-zangar da 'yan yankin ke yi a yau Asabar. ko da yake har yanzu masu zanga-zangar sun kasa samun biyan bukata daga shugabannin yankin. 'Yan sanda a arewacin Najeriya sun ce sun ceto maza yara maza da maza manya sama da ɗari uku da aka tsare a wata makarantar Islamiyya inda da yawansu aka shayi masu duka aka kuma keta haddansu. 'Yan sandan sun faɗi cewa galibin mutanen da aka ceto ɗaure da sarƙa aka same su a lokacin da jami'an tsaro suka kai wani samami a birnin Kaduna shekaran jiya Alhamis bayan da aka kwarmata masa bayanin abin da ke faruwa. kafar talabijin ɗin jihar ta nuna yadda yawancin mazan da yaran ke cikin mawuyacin hali duk sun ce kuma da kyarma suke tafiya hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗi cewa ƙaruwar rikice-rikice da munanan har-haren da 'yan bindiga ke kaiwa a arewa maso gabashin najeriya na sanya dabban 'yan gudun hijira guduwa zuwa jamhuriyar Nijar. Hukumar ta ce yanayin na haifar da wani sabon tashin hankalin taimakon agajin gaggawa a yankin iyakar kasashen biyu. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton cewa 'yan Najeriya fiye da dubu arba'in suka tsere zuwa jamhuriyar Nijar a cikin watanni goma da suka gabata. Hukumar ta kuma ce kusan rabansu tun daga ƙarshen watan Mayu suka isa Nijar. ku masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato takas da rabi kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Hailu Haili da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Sai kuma injiniyan mu na yau, Voltec wanda aka fi sani da zanga-zanga. Ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun sake haduwa insha Allah a shirinmu na dare. VOA Afrique avec la